a shirin da ya gabata mun kwana ne inda muka ji rashin lafiyar lamiyar sai daɗa tsananta yake da har muka ji mahaifinsa sanata ya dubi hajiya asiya ya ce haɗa masa ruwan wanka a bayan sai je wanka zai fi jin daɗin jikinsa ya tashi ya je wankan ya dawo ya wuce ɗakin baccinsa ya shirya tsaf ya fito inda mahaifan nasa ke zaman jiran fitowarsa. muka ce murmushi suka yi masa dukansu ganin yadda ya samu kuzari nan da nan yana zama mahaifinsa ya fuskance shi sosai sannan ya ce na je gidansu ita yarinyar da kake so mun zauna da mahaifinta mun yi magana ta fahimtar juna ya gaya min gaskiya la'amari kamar yadda ya kira ka aje ya gaya maka cewa yarinya ta riga ta fidda mijin aure har iyayensa sun zo an ba ɗansu aurenta sun ma kawo sadaki ko ba haka mahaifinta ya gaya maka ba jiya da ya kira ka lamir ya amsa da e haka ya gaya mun to nan ne muka tsaya yanzu kuwa za mu ci gaba sanata ya ce to me yasa ni ba gaya mun haka ba ka banni na je maka neman aure cikin neman wani alhali allah da kansa ya haramta yin hakan shiru lamir ya yi don ba shi da ta cewa shi dai fatansa Allah ya sa an fasa da wancan za a bashi mai isha shine kawai muradinsa in kuwa ba haka ba to rayuwarsa za ta shiga cikin mummunan hatsari mahaifinsa ya ci gaba da bayani saboda haka yanzu kada ka ƙara zuwa gurin ta ka ƙyale yarinya aure za ta yi kai ma ka je ka nemo ko yar waye zan shiga gaba in nema maka matar wani ce ba rabonka ba ce kuma wannan ba abin da zai tada hankalinka ba ne har ya haddasa maka hawan jini kenan ba ka yadda da kaddara Allah ba tun da har za ka tada hankalinka don Allah ya nufa ba kai ba ne mijinta ka yi haƙuri kai musulmi ne tunda ka yi imani da Allah annabawa da mala'ikunsa da littafansa da ranar ƙarshe to kamata ya yi dole ita ma kaddara ka yarda da ita mai kyau ko mara kyau sai ka ga Allah ya musanya maka da mafi alheri ina fatan za ka ɗauki shawarata wani irin numfashi sama-sama kuma da sauri da sauri lamir ɗin ya shiga yi can da nan mahaifiyarsa ta shiga rudani ta soma girgiza shi tana faɗin sunansa lamir lamir me ke damunka Iye! Eh, gaya mun kawai sai ta filu ya faɗi bisa kujerar ga dukkan al'amu su ma ya yi. ta soma kuka tare da sallallami tana cewa yau na shiga uku yaro na zai mutu a kan son mace wannan wace irin aljanar yarinya ya haɗu da ita za ta kashe min shi a banza wallahi idan ya mutu sai na yi shari'a da su wannan ai zalunci ne yaro yana son yarinya ku hana shi aurenta sai sanata ya riko hannuwan matarsa don ya lura ta shiga tsananin kiɗima kada ita ma fata ta faɗi a biyu babu ya zaunar da ita yana cewa ya haƙuri ba zai mutu ba su ma yi bari in yi masa taimakon gaggawa kafin in kira dr mahadi ruwa mai sanyi ya tsayayo a gora ya shafa wa lamir a fuskarsa sai ya ja wani dogon numfashi ya sauke ajiyar zuciya mai karfin gaske ita ma hajiya asiya ajiyar zuciya ta sauke mai karfi saboda ganin tilon ɗan nata ya dawo suman da ya yi ta kama shi ta rungume a jikinta tana cewa haba boy me haka so kake ka kashe kanka a banza saboda macen da bata san ma kana yi ba tana can tare da nata masoyin to ka yi haƙuri ka fidda ta a ranka tun da ba ta son ka tana da wanda take so wani irin kallo ya shiga wa mahaifiyar tasa kallo ne na ban yadda da kalamanki ba ya suma girgiza kansa yana motsa baki alamun zai magana amma sai ya kasa yi kawai sai gani suka ya sake zubewa a jikin hajiyar asume sanata ya saurin ɗauko ruwan goron nan ya sake shafa masa ba daɗe ba ya farfaɗo. a gaggauce sanata ya kira layin likitansu dokta don allah ka yi maza maza yanzu ka iso gida lamir ne ke ta suma da ya farfado yake sake somewa ina tsoron kada wani mummunan abu ya faru da shi likita ce subhanallahi to ni yanzu ina asibitin shika ina ganin ku kawo shi asibitin mu bari in kira dr jamal yana nan sai ya fara duba shi kafin ya iso in kuma na iso shi kenan sanata da hajji asiya su da kansu sai direban da ke jansu suka kai lamira asibitin da ke nan cikin jre dr jamal ya fara duba shi kenan sai ga dr mahadi ya shigo ofis din sai dukkan su biyun suka haɗu a kansa suna masu aune-aune da tambayoyi wanda a ƙarshe dai suka gano jininsa da ya hau zuciyarsa ta soma taɓuwa saboda yadda yake nuna musu daidai zuciyarsa da irin nishin da yake zuciyar tasa kuma tana wani irin bugu da ke barazana tamkar za ta fito waje nan da nan aka ba shi gado a wani ɗakin na musamman aka ɗaura masa ƙarin ruwa wanda aka ɗura masa allurori kala-kala shi ma sai da suka yi masa wasu allurorin ba a jima ba wani nan nauyin bacci ya awon gaba da shi dr mahadi ya juyo yana share zufa da farin hankicin da ke hannunsa ya dubi sanata kafin ya yi magana suka fara cewa sannunku da ƙoƙari likita allah ya saka da alheri hajiya asiya ta ƙara da cewa ciwon zuciya ya kama shi ko likita ya girgiza kai ya ce ki kwantar da hankalinki ciwon zuciya bai kama shi ba sai dai yana son kama shi amma insha Allahu za mu iya kokarin mu don ganin bai kama shi din ba sai ku taya shi da addu'a don al'amarinsa na bukata addu'a daga gare ku iyaye ta dan share kwallar da ta taru a gurbin idon ta tace muna nan muna masa addu'a Allah ya kawo masa sauki akan abin da ke gallaba zuciyar tasa maganar dai wannan yarinyar da ya kwallafa rai yake son aurenta ne daga jin an kawo sadakinta shi kenan ya birkici yana ta suma ni ban taba ganin zafin so irin wannan ba yana son ya hallaka kansa a banza ta karasa maganar tare da jan tsakin takaici likita ya ce so yakan haifar da abin da ya fi haka ni likitan zuciya ne na haɗu da marasa lafiya da dama da so ya lahanta zuciyarsu saboda shi wata halitta ce da Allah yake dasa shi cikin zuciya kuma babu wanda zai iya kankare shi sai Allah da ya dasa abunsa saboda haka ku je ku yi masa addu'a Allah ya cire masa son ta a zuciyarsa mu kuma za mu tsaya a kansa sosai da magunguna da shawarwari ko kuma sai kun hada da lallashin zuciyarsa washe gari da hantsi momin ce da ke ɗakin ta ita da ƙannan lamir ɗin 'yan mata najla da nasma suna ta fama masa sannu ya kai hannu ya riko momin ta su yi magana momi yanzu tun da har an kawo sadakin ma'ishan shikenan ba za a bani aurenta ba da tausasa murya ka kwantar da hankalinka don ka rasa aurenta ai ba ka rasa rayuwarka ba ce mata iri-iri ga sunan a gari sai wadda ka zaɓa wata macen ma ba a haifo ta ba to me zai sa ka tada hankalinka in dai kuɗi na magani wallahi ko yar waye ka nemo aurenta za mu iya tsaya maka ka aure ta ka cire wannan yarinya a ranka tunda har sadakinta an kawo ka ji boye ɗina bai ce mata komai ba illa hawaye da ta gani yana bin gefen fuskarsa ta kai hannunta tana share masa tare da ƙara lallashinsa ƙannansa sama suka matso jikin gadon hankalinsu duk ya tashi saboda ganin yayansu na hawaye saboda son wata mace nazma ta ce momi tuwai babu yadda za a yi a fasa aurenta da wancan ɗin a ba yaya yalbi don na san wallahi ya fi wancan sonta. ta duba fa irin ciwon da yake yi a kan sonta kullum kuka da suma ai ya kamata su tausaya masa momi cikin damuwa ta ce yo ina ma ita yarinya ta san yana wani ciwo tana can tare da wanda take so shi yana nan zai hallaka kansa in ma ta sani ban yi tsammanin za ta iya masa maganin komai ba najila ta ce don allah mu ke ki je gidan su yarinya ki gaya musu halin da yake ciki sai ki roƙe su kila su tausaya masa mummi kada ya mutu ciwon zuciya ne fa son kama shi hankalin hajiya asiya ya daɗa tashi jin najila ta ambaci mutuwa lalle kam dole ta yi wani abu don kada ciwon so ya hallaka mata tilon ɗanta namiji da take ji da shi ta ɗau ta ta soma neman wata lamba ana ɗauka ta soma magana hello malam musa kana waje ne ko ka koma gida ya amsa eh ina nan haraba asibiti sun ce in jira su mu koma gida ta ce yauwa gani nan fitowa za ka kai ni unguwa ya amsa to a fito lafiya ranke daɗe ta dubi suna jila bari in je malam musa ya kai ni gidan su yarinyar jiya shi ya kai dadinku suka hada baki momi bari mu bi ki mu ma mu lallashe ta ta ce ku yi zaman ku idan kuka bi ni da wa za ku bar yayanku kun san lawal ya je kaduna tana nufin kanin sanata to sun hau kan titi ne musa direba ya jiyo yana tambayar hajiya asiya ina za mu bi ne ta ce gidan da ka kai dadi jiya nan za ka kai ni ya ce to bari mu fita ta gidan ruwa ya juya mota suka hau tafiya a wajen gidan ya yi fakin ɗin mota suka fito shi da hajiyar ya nuna mata gidan tana ƙoƙarin shiga ne wani cikin yaran gidan ya fito zai wuce malam musa ya kira yaron ɗan samari don allah ka kai hajiya gurin matar gidan nan yaron ya ce ai mata biyu ne a gidan gurin mama ko gurin momi malam musa ya duru-duru ya rasa wacce zai ce sai hajiya ta ce gurin maman ma'isha za ka kai ne ya ce momi kenan tana nan shigo in kai ki ɗakin hajiya salma ya shiga da ita ya ce momi ga wata bakuwa ta ce a kawo ta gurin ki. yaron na faɗar saƙon ya fice abunsa hajiya salma ta karɓi bakuwarta da fara'a ta inda zuga wuri hajiya asiya ta zauna ita kuma hajiya salma ta nufi fridge cike da kakabin wannan hamshakiyar bakuwata da bata santa ba kamshinta duk ya cika ɗakin ta ganin ta matar babban mutunci ta aje mata ruwan roba mai sanyi da malt da kofuna cikin tire ta ce ga ruwa ki sha sannan ina yi ne mu fara gaisawa ta amsa lafiya lauya yara dama gurin maman maisha na zo kan maganar dan wajena da ke son ya shiga mawayacin hali akan ya ji an ce an kawo sadakinta yanzu haka yana can kwance a gadon asibiti kaja salma ta ce subhanallahi abin bai yi daɗi ba allah ya ba shi lafiya wannan maganar ba tawa ba ce bari in kai ki gurin mamanta ta jagoranci hajiya asiya zuwa ɗakin hajiya mai ro ta ce mata mama ga bakuwa kin yi ta zo ne a kan maganar da ɗiyaki shine na ce bari in kawo ta gurinki hajiya mai runa jin haka ta san maganar a kan ma'isha ne sai ta amshi bakuwar hannu bibiyu ta kawo mata ruwa da lemo sannan suka gaisa e dama maganar yaro na ne lamir da ke son ma'isha shine na taso takanas da kaina wallahi yaro na ya shiga halin ha'ula'i tun da dadinsa ya zo gurin alhaji nan gidan ya shaida masa an riga an ba da ita har an kawo sadakinta tun da aka gaya masa gaskiya yake ta suma yanzu haka yana can an kwantar da shi a asibiti hawan jini da ciwon zuciya sun kama shi duk a kan son ma'isha kuma a sha a sha al'amari bai yi daɗi ba allah ya taƙaita masa wahala ya ba shi lafiya abu har ya kai da haka hajiya mai race ta tari numfashin hajiya asiya ta ci gaba da abukan ya tsananta yana can ran sana kai kawo shine na zo idan da yadda za a yi a taimaka mana a bashi aurenta wallahi ko meye wancan ya kashe mata za mu ninninka mu biya shi don dai mu fitar da ɗanmu da ƙangin da ya shiga ya cancanta a jami'ar ta muskuta ta gyara zama sannan ta ce kwarai wannan hali da ya shiga ya kamata a ji tausayinsa to amma babu yadda za mu yi yaron da ke son ta sun daɗe tare idan muka ce za a fasa bashi aurenta a shi ɗin ba mu san wani irin mawayacin hali zai shiga ba don shi ma so ba ɗan kaɗan yake mata ba balle ma a halin yanzu har kinsa an karba. kin ga ta zama matarsa shaidawa kawai ya rage idan muka hana shi aurenta ai mun zalunce shi kuma tabbas Allah zai masa sakayya ta inda ba mu zata ba ku yi haƙuri hajiya faruwa hakan bai yi mana daɗi ba duk mai son naka ai ya gama maka komai muna yi masa fatan samun lafiya Allah ya musanya masa da mace ta gari fiye ma da ma'ishan. bari mu kwana a Assalamu